This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya da safiyar yau Lahadi 22 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Rasha da China sun fara atisayen haɗin gwiwa na sojojin ruwa jiya Asabar a ruwayen Japan a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha wanda ya ruwaito bataliyar Pacific ta Rasha na faɗin hakan. tawagogin jiragen ruwa na bataliyar pacific ɗin rasha da na rundunar sojin ruwan china sun taso daga vladivostok don gudanar da atisayen haɗin gwiwa na rasha da china mai lakabin hulɗar bebu ta shekara ta 2024 ta atisayen sojojin ruwa a cewar kamfanin dillancin labarai na ria wanda ya ruwaito bataliyar pacific ɗin na faɗin hakan za a yi amfani da makaman kakaɓo jiragen sama da na tarwatsa jiragen ƙarƙashin ruwa a cewar ria rasha da china sun yi gwajin harbe-harben makami mai linzami da bindigogin atulari a wannan watan a matsayin wani bangare na atisayen sojojin ruwa a teku na shekarar 2024 wanda shugaban rasha vladimir putin ya bayyana da cewa musabbabin yinsa shine shirya yadda za a taka ma amurka birki a pacific shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei jiya asabar ya ce isra'ila na aikata abin da ya kira babban laifi na marasa kunya ga yara ƙanana amma ba ga mayaka ba kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da wani harin da isra'ila ta kai ta sama kan beirut babban birnin ƙasar labanan ya halaka mutane akalla 31 ciki har da yara uku da mata bakwai a cewar ma'aikatar lafiyar labanan harin na ranar juma'a wanda a cewar wasu majiyoyi ya auna wani gini da ke kusa da wata makarantar nazari shine mafi kisa a tsawon shekara guda a tashe-tashen hankulan isra'ila da mayakan hezbollah na labanan masu samun goyon bayan iran wannan hari ya biyo bayan wasu hare-haren da aka kwashe kwanaki biyu ana kaiwa inda aka sa na'urorin sadarwa na pejas da kuma na oba-oba da 'yan hezbollah ke amfani da su suka yi ta bindiga labanan dai ta ɗora laifin wannan harin kan isra'ila wadda ita kuma ta ƙi tabbatarwa ko ƙaryatawa shugaban kenya william ruto ya isa kasar haiti jiya asabar a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke neman hanya mafi inganci ta taimaka ma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da sojojin ƙasashen kenya da jamaika masu fama da rashin kayan aiki ke yi a ƙoƙarinsu na taka burki ma ƙungiyoyin daba da ke tozarta ƙasar ta yankin karibiya ruto ya sauka daga jirgin sama ya taka ya wuce wasu sojoji masu dauke da bindigogi wasu jami'ai na gefensa yayin da yake tafi kan wata karamar jaridar duma ya doshi inda sojojin kenya suke a filin jirgin saman inda aka shirya cewa zai gana da wasu jami'an 'yan sanda waɗanda ke fafatawa da 'yan daban. kenya ce kasar da ta fara tura sojoji a matsayin wani bangare na faɗaɗaɗɗen aikin majalisar ɗinkin duniya na taimaka ma kasar ta haiti wadda ta fada cikin rudami biyo bayan kisan gillar da aka yi ma shugaba jovenel moise a shekara ta 2021 ana fa shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ɗan ganin sauƙi a tsadar kaya a najeriya amma fa duk da wannan alama ta yiwuwar 'yan najeriya masu fama da tsadar rayuwa su daɗa samun sauƙi faɗuwar darajar naira inda dala ɗaya kan kama daga naira 1,200 zuwa 1,600 ko mafi da kuma ci gaba da tsadar mai na tauye wannan ɗan sauƙin da aka samu tare da barazanar maido da tsadar rayuwar baya wani injiniya mai 'ya'ya hudu michael anthony ya ce shi har yanzu yana jin raɗaɗin tsadar rayuwa fa sosai ya ƙara da cewa in the month of july i bought a bag of rice at the rate of uh, 65,000 naira but as i'm talking to you now three days ago i bought a bag of rice 95,000 naira injiniya michael ya ce a watan yuli na sai buhun shinkafa naira dubu sittin da biyar amma a yanzu da nake magana da kai kwanaki uku da suka gabata na sai buhun shinkafa naira dubu tasa'in da biyar a wannan kasar har yanzu ina kashe kuɗi sosai wajen sayan kayan abinci a kasuwa farashin kaya na hauhawa saboda hauhawar farashin mai like people that normally buy in bags the like half Nan kuma wata blessing Otuba ce mai sayar da kayan abinci a wata 'yar maciya da ke a wani gefen garin Abuja ke cewa mutanen da ada kan sayi buhunan abinci a yanzu rabi ma suke sayi. Ni kaina a da nakan yi sarin buhuna goma na shinkafa amma yanzu ban iyawa. A ƙarshe jiya Asabar Ukraine ta ce ta kai hare-hare kan wasu wuraren ajiye makamai na Rasha da daddare. hare-haren da suka dada nuna yadda ukraine ke dada samun sukunin kai hare-hare harshen cikin rasha jami'an gwamnatin rasha sun tabbatar da harin na ukraine kan ɗaya daga cikin depo-depo na makaman rashar a yankin krasnodar da ke kudancin kasar da cewa da jirage marasa matuƙa ne aka kai harin kuma sun ɗau matakan sauƙaƙa illar harin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. duniyar matasa, da da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da mata kan kuma da matan gidan ba ba. Madalla. Shirin na wannan makon zai mayar da hankali ne akan wani taro da aka gudanar a birnin tarayya Abuja tsakanin matasa da shugabanni na neman haɗa kai don samar da sabbin dabarun magance matsalolin tsaro musamman a arewacin Najeriya. Taron mai takin matasa da shugabanni su haɗa kai don samun mafita mai ɗorewa a magance matsalolin tsaro ya samu halartar jigajigai a ƙasar kama daga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Farfesa Isa Alifantani masu rike da makaman gwamnati yanka kasuwa fitattun matasa a yanar gizo da dai sauransu inda aka tattauna akan dabarun haɗin gwiwa na zamani a matsayin jigo wajen samun mafita ga yanayin da ake ciki na rashin tsaro yanzu bari mu sada ku da wasu matasa da suka sami labarin taron a dandalin sada zumunta kuma suka yi tattaki zuwa wajen taron a abuja daga birnin kaduna ni suna na fatima habib damago ni ɗaliba ce kuma marubuciya kuma sannan yar kasuwa gaskiya akwai abubuwa da yawa da na koya a wajen da ni ma daman tun asali ina da tunanin me zan iya yi dan gani ma na taimaka ma mutane da suke tasowa saboda na taso na ga akwai waɗanda suna son su koyi ilimin mu a community me za mu iya yi dan mu ga cewa mun taimaka ma waɗannan yaran gaskiya kafafen sada zumunta suna da matukan tasiri sosai saboda yanzu abu kaɗan ne za ga ya faru ko na daɗi ko na mara daɗi za shiga a tsakanin minti talatin ya yaɗu ma duniya ta ko ina idan aka jajirce da mutanen da suke da ƙarfi a kafafen yada zumunta aka haɗa da kai wajen cewa a ga an saka abin da ya kamata wani matashin da ke taso shi ga wannan fa yayi kuma gashi an nuna kan ni ma ba in zo ni na yi ni ma sunana Usman Musa Jajere na karanta information technology kuma ina nan sanoyi daya biyu so alhamdulillah gaskiya wannan taro da aka yi abu ne wanda yanzu a Najeriya gaba ɗaya ko in ce arewacin Najeriya muke bukata so wannan taro gaskiya abu ne mai kyau wanda kuma kowa yayi farin cikin shi wanda kuma muna fatan duk wanda ya zo wannan taron ya dauki abu sama da biyu zuwa uku ya tafi da shi in dai har ya san me ya kawo shi wannan wajen saboda irin mutanen da suka zo tsofin jami'an tsaro da wanda suke kan karagan mulki wanda kuma akwai gwamna ɗaya da ya zo shi wanda yana daga cikin gwamnoni da ya fi kowa ma a arewacin najeriya fuskantar rashin tsaro a jihar shi so wannan zuwan shi ne ya kara mawa abin armashi saboda duk tambayar da kace suka yi akan insecurity shine daidai wanda ya kamata ya baka wannan ansa an kuma in kika duba da wanda ya zo shi tsohon ministan communication and digital economy professor isa ali ibrahim pantami so zuwan shi wannan wajen ya sako mu bayan bayanai da yawa wanda ya kamata mu kama a matsayina na abin da na karanta a harkar fasaha information technology saboda mu ma muna da abin da mu yi a cikin wani abun ba wai sai iya jami'an tsaro ba so abin da ya zo yi shi ma ya da abubuwa da yawa wanda ya kamata in aka bi su ta fannin ilimi shi da kuma fasahar shi za a samu abin da ake nema wata matashiya mata ce ta karu da ilimi a wajen taron sunana sumayya habib damagum ni ɗaliba ce kuma sannan ni yar kasuwanci ne wato self employed ina yin sana'ar ɗinkuna na ji daɗin halartar taro saboda taron ne na manyan mutane da kuma matasa kuma taron gaskiya akwai amfana akwai ilmanta a cikin shi saboda ka karu da ideas ɗin mutane daban-daban daga manyan har kuma youth domin abubuwan na yana farawa daga ƙasa ne daga matasan kamar mu sai mun fara yin abu daga gida sannan kuma mu fita da shi waje to idan aka gyara yaran su ne za su girma su san cewa ya kamata a ce su san yadda za su gyara kansu ba tare da sun jira ko wani gwamnati ta zo zo ta taimaka musu wajen kawo matsalan da za a gyara cikin gida ba. Ko menene tasirin gudanar da irin wannan taron a daidai wannan lokaci? Tsohon babban jami'i a babban bankin Najeriya wato CBN Alhaji Umar Miriga ya ce. Ni ina ganin tasirin taron abin da ya fara nuna mana shine fito da rawan da matasa ke takawa a ci gaban kowace ƙasa. Lalle kamar yadda aka tattauna matasa ba fa su ne manyan gobe ba ne su ne manya yanzu. Idan muka yi la'akari da irin shugaban shugabannin da aka yi a baya suna da ƙananan shekaru aka saka su manyan makamai daban-daban kuma an ga irin ayyukan da suka yi don haka duk ƙasar da take so ta ci gaba to talle ya kasance tana da matasa masu ilimi ilimin nan na aludini ne ko na zamani ne masu sana'a ingantacciya da za su iya rike kansu masu tarbiyya kuma masu da'a samun akasin haka lalle illa ce babba ga wannan al'umma tsaronta zaman lafiyanta ci gabanta tattalin arzikinta dole za a samu na kasuwa haka wannan taro ya fito mana da wannan rawa da matasa ya kamata su taka kuma su kai kokarin takawa illa dai ana da bukatar haɗa karfi da karfi wato gwamnati da masu haro da shuni a tabbatar an ba wa matasan nan gurabe tun daga wurin karo ilimi sannan in sun yi ilimin kuma a ba su mukaman da suka dace da ilimin su don su ma su ba da su rashin yin haka shi ke ba da babbar baraka a gan matasa jiwa ba su da aikin yi kullum ji suke kowa ma abokin gaban su don haka ba su da inda za su huta wajen su wanda suke da dama kenan su sa yan datan su su shiga kafafen sada zumunta su yi ta zage-zage ba wanda suke gani da gashi ba wani ne ya ja ba dole ita kasa al'umma da su suka jawo don haka za a iya maganin sa. To Alhaji Umar me zaka ce dangane da darasin da wannan taro ya koyar? Irin wannan taro abin da yake nuna mana dole a ba wa kowa haƙƙin shi da ya dace kuma musamman su matasa. Kuma wannan taro ya fito mana da muhimmancin cewa gwamnati fa dole ta mai da hankali akan matasa. Wato ma'aikatan youth da ma na wasanni tun da daman abubuwa ne da ya shafi matasa hatta ma'aikatar mata ya kamata dole suna da rawar da za su dinga takawa a harkan da ya shafi matasa don haka yana da kyau a dinga shigo da irin wannan ma'aikatu na gwamnati wurin shirya irin waɗannan tarurruka da ku wannan kungiya ta ku ta connecting the dots suka shirya. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sada ku da shugaban kwamitin gudanarwar taron na Connect the Dots wanda zai mana bayani akan yadda kafofin sada zumunta ke da amfani da aka siyi. Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To zan fara da cewa alhamdulillah ganin cewa lokaci ya yi an yi taro an gama shi lafiya kuma alhamdulillah muna sa ran kowa kuma gidan shi lafiya wanda suka halarci wannan taro. Na biyu kuma a kullum a duk lokacin da aka yi magana akan hanyar sadarwa na zamani wato ita social media nakan faɗi cewa yana da amfanin shi yana da kuma rashin amfanin shi kamar yadda kowane abu yake da shi. So wannan wuri da muka je jama'a da yawa a wurin ai musu tambayoyi sun ce ai ta hanyar sada zumunta ne na zamani suka ga wannan abin so ya yi tasiri sosai sosai fiye da ma inda mu muke tunani saboda gaskiya jama'a sun halarta kuma duk wanda ke gani a wurin za ki ga faran-faran yana nuna annashuwa yana jin daɗi wanda kuma mu abin da dama muka so kenan da a gabanin da su matasan a haɗu a zauna a ji daɗi sannan kuma a fito da hanyoyi da dabaru na yadda za kawo karshen wannan abu da yake damun mu most especially a arewacin Najeriya. To mana Abubakar waɗanne irin darasi kuka koyar a wannan taron da kuka shirya? Darasin da na koya a wannan taro suna da yawa gaskiya. Zan fara da cewa an yi maganganu da yawa akan yadda za a bi hanyoyi na amfani da kimiyya as technology kenan wajen ganin cewa an dakile nan miyagu akan wannan abu da yake damun mu. So hanyoyin hanyoyin gaskiya yana da tasiri wanda tuntuni an ta maganganu akan cewa wayannan mutanen har in suna iya amfani da wayoyin sadarwa su yi bidiyo su sa a wannan kafafen yaɗa labarai na zamani to me yasa ba za a amfani da wayannan abubuwa a dakale su ba to gaskiya masana da yawa da kuma shugabanni sun kawo hanyoyi da dama wanda muke ganin cewa in Allah su ya yarda za mu ga yadda za a yi a yi amfani da wayannan hanyoyi a ga cewa an rage shi sosai saboda abu ne da yake damu mu menene masana suka fi jaddadawa a yayin taron naku masana da shugabanni da suka yi maganganu a wurin gaskiya sun ba da shawarwari da yawa wasu sun yi magana a kan cewa a samu ma matasa aikin yi wasu sun yi magana cewa a tabbatar da cewa matasa sun yi ilimi saboda idan za ki duba ki gani za ki ga cewa su ma wa'annan 'yan bindigan za ki ga su ma matasan ne to kin ga wasu kuma za ki ga cewa suna faɗin an ɓata musu rai su ba su ga amfanin gwamnati ba gwamnati ba ta yi musu komai ba sannan kuma ana cin zarafin su kuma babu abin da ake yi so masana sun yi maganganu sosai malamai sun ce idan aka bar matashi babu ilimi babu sana'an yi to fa an bar ne a duniya duk abin da ya zo ya gani gaskiya zai dauka to sai gwamnati ta yi hubbasa mu ma kuma yawan mu sai mu dinga yin irin wayannan tarurruka muna wayar da matasan kai ana haduwa ana ganin menene silan abin da ya kawo wannan abin sannan kuma ya za a magance shi to da irin wayannan tarurrukan da kuma amfani da abubuwan da aka ji a wurin muna ganin insha Allah za su yi tasiri har a ga cewa wannan abin ya zama tarihi lillahi da fatan duk wanda ya zo wannan wuri zai ci gaba da bada nashi gudunmuwa Allah ya saka mu kowa da alheri kuma Allah ya sa kowa ya koma gidan shi lafiya. Baya bayan nan dai matasa musamman daga arewacin Najeriya suna ta yunkurowa a fannoni daban-daban don ganin cewa sun kawo sauyi a yaki da matsalolin tsaro da kuma bada gudunmuwa a cikin su kamar yadda alƙalman kiddiga a yanar gizo suka yi nuni. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. <laughs> Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan faɗa faɗakar ya kuma ilimantar da ku Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon koda wadda ke ci gaba da addabar mutane a fadin duniya. Kuma cuta ce wadda babu babba babu yaro wato kowa na iya cin karo da cutar sai dai mutane marasa galihu da kuma masu fama da cututtuka kamar ciwon siga, hawan jini, shan taba sigari su suka fi hatsarin kamuwa da cutar. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. inda ya fara da yi mana bayani akan ita kanta kodar da kuma ayyukanta a jikin ɗan adam. Likita gare ka. Kudade da farko Allah ya halicce shi guda biyu na jikin kowane dan adam muna da guda daya a tabarin dama na ciki sai kuma muna da guda daya a tabarin hagu na ciki. Wannan aikin kodan kuma suna nan manya kamar haka. Na farko dai akwai regulation da kuma balance na metabolite wato aka ce regulation shine daidaitawa na wasu sinadarai na jikin dan adam inda ba a so su yi yawa ba a so kuma su yi kaɗan. Wannan sinadaran sun hada da irin su sodium, irin su potassium, irin su calcium, irin su phosphorus tare da sauransu. Yayin da ya kasance sun fara yawa a jikin dan adam kuma to sai kuma wannan koda ya fara aiki na biyu in rage yawan su wato sai kasance cewa yana kokarin balansin wa'annan metabolite din ba ya rage yawan su wato rage yawan su ta fannin yin fitsarin su amma ba za hakan baya yiwa sai ya kasance cewa ya babban aikin shi na uku wanda shine kuma tace jini dan duk wannan sinadaran da na faɗa ana samu su ne a cikin jinin mutum wanda yake zagawa to yayin da yake kan zagawa yana zagawa yakan shiga wannan kodan ya shiga wannan kodan shi kuma koda aikin shi ne ya tantance abin da mutum yake bukata sai ya bar masa a jikin shi sai kuma ya cire abin da mutum baya bukata sai a yi fitsarin shi so wannan na regulation da na faɗa tare da blood filtering da kuma waste product excretion duk shine manya-manya daga cikin ayyuka wato ainihin na wannan kodan ba zalan haka ba yayin da ya kasance akwai ruwa wanda jikin mutum baya bukata wanda ba wai daga yawan shan ruwa ba ko kuma daga yawan cin wani abin da ruwa zai iya jawowa a bisa ga magani ne a rashin lafiya ne ko wani makamancin haka to ko da ne yakan taimaka gurin tace wannan ruwan sai fitar da shi wanda mutum baya bukata sai sai bar masa ruwan cikin shi ne yake bukata wa'annan suna daga cikin wa'ansu daga cikin manya-manyan aikin koda so kenan in mu fahimta ba zallan tace jini bane yake nufin shine aikin koda a har daidaita sinadaran da na maimaita a baya tare da fitar da sinadarai marasa kyau irin su creatinine irin su urea irin su ammonia irin su amino acid irin su potassium din da suka yawan da za su iya jawa matsala a jikin mutum so duk yana taimakawa wurin fitar da su har da irin su bacteria ma duk mutum ya dan samu cuta daya biyu sai ga rasa gashi ya samu cuta amma kuma bai sha magani ba to Allah ya rufa masa asiri ko da shi ta tace wannan cutar ne daga cikin jikin jinin shi daga cikin jinin shi sai suka yi fitsari shi amma ko wani abu wani gudu ba hanzari ba yayin da aka zo aka ce acute kidney injury ko kuma acute kidney failure so duk wannan bayanai da nayi na aikin koda kodan ba ta iya yin su yanda ya cancanta ko ba ta iya yi ga baki daya ko kuma tana iya yi amma ba yanda jikin dan adam yake so ba wato kenan ba iya daidaita wa'annan sinadaran wato kenan ba iya tace jini ya kasance ya cire wannan dattin ba ya fitar da fitsarin yadda ya kamata so sai kasance ya tsaya a jikin dan adam din da kuma ba a bukata so shine yake nufin na wannan acute kidney injury acute kalma ne wanda yake nufin abu wanda ya faru cikin dan kwanaki zuwa satuka musamman sati shida ya kasa duk abin da ya wuce haka kuma to ba a considering din shi a matsayin acute wato shine acute din kenan kidney shine koda injury din kuma shine wato ainihin za a ce ciwo a Hausance amma kuma ba ciwo bane yana nufin cuta a waannan bayanai kenan na acute kidney injury to likita kamar wasu alamu ne ke ke nuna cewa kodar mutum ta fara samun matsala. ba dole kasance ya zo da irin wa'insu alamu ba manya yawanci sai an je an ja jini ne a asibiti an zo an gwada wa'innan sinadari manya kamar haka akwai irin suna creatinine akwai na urea akwai kuma erza electrolyte musamman potassium ma haka so da suka hau suka yi sama sosai wato yana nufin akwai su sun yawa a cikin jinin mutum din da ya kamata a ce mutum ya fi tsarin su amma kuma sun gagara tacuwa daga wannan kodan kuma babban matsalar da yake jawa shine babun mamaki bane matsala ne ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yake jikin wannan kodan ya hana hana tacin wa'innan sinadarai da na faɗa na su creatine urea da potassium ammonia su amino acid tare da sauran sinadarin da ba a dai bukata a cikin su shin menene ma yake sa a ce koda ba ta iya aiki yadda ya kamata daga cikin su dai muna da su manya guda uku akwai pre-renal muna da renal da kuma post-renal yanda aka raba shi kenan shi renal din ana iya kina shi ma da intra-renal. muka fara daga pre-renal causes wato daga cikin abubuwan da suke iya jawa da ya samu matsalan da har sai an kira shi da acute kidney failure number one akwai low output low output shine kasance cewa zuciyar mutum yana buga jini kuma yana bugawa amma kuma ba wanda ya kai yawan da har jini yana kaiwa gurin koda ba so kuma kenan in jinin bai kai gurin koda ba so kenan kodan ba zai samu ya tace shi yadda ya kamata ba na biyu akwai low blood pressure wato wanda suke da low bp kenan akan ce mutum yana da low bp ne mace ne ko namiji yayin da ya kasance cewa systolic in wato na saman kenan ya yi kasa da casa'in wato less than 90 kenan diastolic kuma ya yi kasa da 60 wato if it is less than 60 wato duk inda aka ga koda ma 89 ne aka ga 59 for example to wannan ana consider shi a matsayin mutum ne wanda yake da low blood pressure other than that one wanda mutum yana da 91 yana da 60 daidai wannan ba a kiran shi a matsayin low blood pressure ba sai da ana kiran shi low normal blood pressure sai dai ya yi kasa amma sai dai ba a so ya kai wannan kasan so yayin da ya kasance cewa jini yana yin wannan kasan yana yin wannan kasan to koda ya samun isasshen jinin da har zai samu ya tace shi shi ma yana iya jawa irin wannan matsalan na uku muna da cardiogenic shocks ko kuma hypovolemic tare da hemorrhagic shock cardiogenic shock yana dan ibi da low cardiac output shine yayin da ya kasance zuciyan ba ta buga isasshen jini a jikin mutum wato wanda zai kasance ya je gurin kwakwalwa ya je gurin huhu ya je gurin hanta ya je gurin shi kanshi kodan da har zai kasance kodan ta iya tace wannan jinin ta iya wato ainihin regulating wannan su sodium su potassium su wato ainihin calcium din da jiki mutum yake bukata ta yi regulating su blood pH level su bicarbonate tare da sauransu haka so on the other hand kuma hypovolemic ko kuma hemorrhagic shock musamman aka ce hemorrhagic kalma ne wanda yake nufin jini wato yayin da ya kasance cewa jinin mutum ya yi kasa musamman acutely aka ce acutely na cikin kankanin lokaci wanda aka bi samun shi a babba ta hanya guda biyu na farko dai yayin da aka samu hatsari ne wanda shine ya fi aukuwa sosai shine mutum zai iya zubar da jini na biyu kuma yayin da mace ta aiko alal misali ita ma za ta iya samu irin zuban jinin da zai iya cause irin wannan hemorrhagic shock din nan so yayin da kasance jinin jikin mutum ya yi kasa ya yi kasa saboda ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa ko ma wa'insu dalilai wanda ba su ba cikin dai ɗan ƙanƙanin awanni to shi ma yayin da kodan baya samun isasshen jinin to yakan iya bugawa sannan gaba akwai severe bone severe bone shine kuna mai muni wanda ya ci jikin mutum sosai wannan konan kuma ba zallan matsalan koda zai jawo ba wanda zai ci a ah, to me haɗin kuna a hannu da kafa da kuma matsalan koda eh tabbas dan uwana akai a gaba a gaba zan zo na yi bayani akai wannan kudin in yazo ya riga da ya fitar da fata mutum wato ya exposing fatan mutum to bacterial infections to fungal infections to a lot of other infections wanda su iya shiga jikin mutum wato kenan ba zallan matsalan koda zai jawo ba har da matsala wato ainihin su bacteria da har da matsalan rashin lafiya sai sa duk mutumin da ya zo da irin wannan konan yawanci a ICU ake admitted diagnosing din shi musamman in kone ya riga da ya muni saboda ana tsoron za a iya samun kidney failure za a iya samun a lot of other systematic conditions inda in dai ba a gurin ba ba za a iya managing din shi da kyau ba sai kuma akwai sepsis sepsis shine yayin da cutan bacteria yi yawan da in dai ba an shawo kan shi da magunguna masu karfi masu kyau ba a asibiti yadda ya cancanta ya shiga cikin kodan ya zo ya barna ya shiga jini yana ta zaga musamman ya kaso na boshi septicemia wato cuta ya shiga cikin jini kenan ya zaga kwakwalwa ya zaga zuciya ya zaga huhu da hanta da koda tare da sauransu so in ya daɗe yana wannan to yakan iya cinye wannan matsala na wato ainihin koda sai kasance cewa kodan ba ta iya tace jinin yadda ya cancanta saboda bacteria ya yi yawa shi ba zai iya fita ba kuma gashi nan ba a samu maganin da ya cancanta cancanta ba to shi ma yana iya cikin manya-manyan causes da suke ja wannan acute kidney injury din akwai kuma severe malaria wato yanda malaria ya tsananin da ya yi muni musamman ya kai 3 pluses ko 4 pluses musamman ya fi aukuwa ga yara wanda suke shekara goma sha biyar ya yi kasa su amma manya ma zai iya kama su amma ya fi kama yara so kar ana ganin malaria a matsayin cuta na abun wasa a'a yayin da aka samu hyperparasitemia wato yayin da shi wannan parasite din malaria din ya yawa a jinin mutum yakan shiga koda sai zo ya barna sai kuma dehydration dehydration dehydration shine rashin ruwa a jiki to in mun tuna manya-manyan hanyoyi guda biyu da mutum zai iya samun rashin ruwa a take a yanzu yanzu yawanci shine yayin da ya amai ko kuma yayin da ta yi gudawa ko kuma yayin da ta yi amai yayin da ya gudawa yayin da kawai dai mutum ya kasance ya rasa ruwa a cikin shi balle kuma Allah sauke ga amai ga gudawa a hade su yasa wanda suke yawan samun cututtuka irin su cholera din nan ana bukata ta kara musu ruwa ko wanda mutum ya zo da gudawa yayi so goma yayi so sha biyar yayi so ashirin Allah sauke babu nan da za a zo a ta bashi ORS ko kuma ta bashi zinc wanda zai tsayar da guda abun a'a ai abin da ya zo ya rasa nan dole a maida in ba ka ba kodin nan nashi zaga creatinine su urea tare da sauransu sun fara yin sama wato sun fara fusata kenan sun fara kokarin daga wa koda hankali sai kasance koda kuma bai samu daman wato ainihin yin aiki ne cancanta ba to shi ma yana iya jawo wannan acute kidney failure din masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro. Jawabinmu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakamakonmu mu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkinsa in kuma kayi mumuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in ka ma dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa sabida a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda shi ne ka gaji mulkin Allah sabida haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu Mutuna tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar ƙarshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya